فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا don haka kai haƙuri dangane da abin da Ubangijin kai hukunta a shar'anci ko kuma a rayuwa kada ka bi mai sabo a cikin abin da yake kira na sabo ko kuma kafiri a cikin abin da yake kira na kafirci